fatihi sariha tare da hadisin ya saba ma ya tare da wannan fatawa tashi ko wannan fahimta tashi ta saba wa zahirin li hadisi abi huraira ta saba wa zahirin abu hadisin abu huraira fala ya hasunu hamlu hadisi ibn umar alaihi baya dacewa dauki hadisin ibn umar a bashi wannan ma'anar li'anna salata fil qabri ghayr mumkinatin domin yin sallah a cikin kabari ba za ta yiwu ba dan me zaka ce ita ake magana adatan al'adance fa yi yuhmalu kalamu shari'a alaihi dan me za a dauki kalamin eh, maganin shari'a a sa akan abin da an san ba zai yiwu ba wa qawlu ibn tin shi ko ibn tin yace al mauta la yusalluna shi ibn tin ya tashi yi wa isma'ili raddi sai ce me al mauta la yusalluna albani ce laysa bi sahihin wannan ba daidai bane baka ce mawata ba sa yin sallah mawata suna yin sallah mamata suna yin sallarsu. yace li'an ba ba dama ka kore mana wannan li'annahu lam yarid nassun fi shar'i bi nafi zalika ba ka da nassi ko guda ɗaya cikin shari'a da yace mamata ba sa yin sallah wa huwa min al-umur al-ghaibiyya sai zanto yana cikin al'amurra na gaibu allati la yanbaghi al-battu fiha illa bi nass wanda ba shi iya yiwa ka kawo yankakkiyar magana sai kana da nassi cewa ba zai yiwu ba wannan yanke magana ce wace ka yanke bayan baka da nasin da yace ba zai yi ba cewa zai yi wannan yankakkiyar magana ce wace ka yanke bayan baka da nasin yace sai dai kai shiru kar ka kore kar ka tabbatar kaga yadda shari'a take ladabtar da mutane baka da baka tsoma baki cikin komai na shari'a ka ce kaza ba zai ko zai yi dole sai kana da albani ce wa zalika mafkudun nassin da yace ba a yin sallah din babu shi bal kad ja amma yubtilu idlaq al bihi maganar cewa ma ba a yin sallah a makabarta nassi ya zo wanda yake nuna rushe wannan maganar wa huwa salatu Musa alaihi salatu wa salamu fi qabrihi annabi Musa ya sallah cikin sa kama ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lailata usriya bihi kamar yadda annabi ya ganshi kalala a daren da aka yi Isra'i da shi yana sallah a sa alama rawahu muslimun fi sahihihi bisa ga hadisin da muslim ya rawaito cikin ingantaccen littafin sa wa kazalika salatul anbiya'i alaihi musallatu wassalamu muqtadina bihi fi tilka laila haka annabawa sun yi koyi da annabi a daren isra'i annabi yayi musulmanci duk sun yi sallah suna ina suka yi sallah suna cikin gabanin su kama sabata fi sahihi kamar yadda hadisin ya zo cikin bukhari bal sabata anhu ya ma tabbata daga annabi da wani lafazin ma qarra annahu qala annabi ya ce الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ما بغينا تقالي با الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون النبوة رأيوني أتكين كبروس سنة يصلى وأن حديث أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة الباني في تخريج حديث ينا ننايش تكين سلسلة الأحاديث الصحيحة جيرين حديث ندريش ندر 22 ya za a yi kenan illa iya ka tambaya ka ce ya za su yi su yi ruku'i a cikin gabari da bai wuce ɗani ɗaya ba ya za a yi ruku'i ya za a yi sujada sai a ce a'a na ya ce suna yin sallah kaifiyar sallan ba a kallafa maka ka gano ta ba amma dai ta sallah yanzu yanzu yanzu ce zaidu yi sallah ta azhar amma ban yi maka bayani yadda ya sallah ba in yana da koshin lafiyar da zai tsaya za ka fahimci cewa ya sallah a tsaye da ruku'i da sujida in baya da koshin lafiya za ka fahimci cewa ya sallah a me a zaune in ta gagara ya yi sallah a me a kwance ta yadda ba ruku'i ba sujida haka wanda yake filin yaki ya yi sallah sarawa in ya sauko ya yi ta sawabin yana kan doki yayi ya fuskanta alqibla bai fuskanta alqibla ba da ruku'i da sujada ko imani yayi kamar da Allah ya ce fa irtumtum farjalan aw rukbana duk dai yaya sunanta dan ba a yi ruku'i ba sai ka ce ba sunanta sallah ba dan kar hankalinka ka kai ka ce a cikin kabari ya za a tashi a yi ruku'i a yi tsayawa a yi sujada sun dai yi sallah ko ba ka da daman ka kore ina fatan kun fahimci wannan matsalar da kyau abinda shari'a ta baka labari sai ka yadda kaifiya ba a kallafa maka gane ba sai in nasi ya nuna maka kaifiya in nasi bai nuna maka kaifiya ba kar kai ganganci da matambayi ya tambaye ka yaya suka yi suka yi zalla sai ka ce ban sani ba amma na yi imanin sun yi da annabi ya faɗa a wani tsari suka yi ban sani ba kai ma baka sani ba kuma dan baka san abu ba baka kore shi dan makaho bai ga rana ba sai ya ce bata fito ba ba ga ya faɗa ba al'anbiya wa ahya wa fi quburihim salluna ya za yi da hadisi bal qad jaa anhu sallallahu alaihi wa sallama ma huwa min ma zakarna yace bari ma abin da yazo daga annabi na hadisi ya zo ga mamme sama da abin da muka faɗa baya tun tunda anan baya an nuna annabawa wa zalika fi hadisi abi huraira abin da yafi wannan gamewa shine abin da zo cikin hadisin abu huraira fi su'alil malakaini lil mu'mini fil qabri dangane da yadda mala'iku guda biyu za su tambayi mummune cikin kabari fa yuqalu lahu sai a ce da shi ijlis tashi zaune fa yujlasu qad mustilat lahu shamsu sai ya zauna an kwatanto masa rana Ga shi kamar yana ganin ta wa qad azanat lil ghurubi rana na dab da faduwa fa yuqalu lahu sai a ce da shi ara'aituka hadha alladhi kana fikum ma taqulu fihi ba mu labarin wannan bawan Allah da ya kasance a cikin ku me kake faɗa game da shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa ma za ta shahadu alaihi menene kake ba da shaida game da shi wace irin shaidawa kai ka da manzancin sa ko baka yadda ba fa yaqulu sai sai da'uni hatta usalli ku bari har in yi sallah mana fa yaqula ni sai sai da shi innaka satafalu ya eh, zaka iya sallah ba komai amma ba ma amsar yanzu wannan yanzu wani ne da mamma wanda ba annaba ba shi ma zai sallah a kabari kowa ma ya shiga kenan zai sallah sallah akwai wanda ba za a yi masa tambayoyin ba da wanda shari'a za ce ta toga ce a karanta hibban fi sahihihi wal hakim wannan hadisi ibn hibban ya rawaito shi cikin sahihin littafin sa wal hakim wa qala sahihun ala shart muslim wa wafaqahu az-zahabi zahabi ya tare da shi wa inna ma huwa hasanun faqat albani ce ku dana da awar sahih a'a yana martaba dai ta hasan wannan duk nafilan magana ce da hasan da sahihun ko ne ba hujja bane ba a to ko kyale ba haka bana to amma dai nafilar magana ce dan a tantance a sassaife bayani anna fihi muhammad ibn amr wa lam yahtajj bihi muslim a cikin sunan hadisin ai akwai muhammad ibn amr wanda muslim bai yarda da shi wajen kafa hujja da shi ba wa inna ma rawa lahu maqarunan aw mutaba'atan muslim bai kafa hujja da shi shi kadai ba sai ya hada shi da wani dan ya za masa ko ya kawo shi a matsayin mutaba'a فهذا الحديث صريح في أن الموت في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره وأن حديث ما ينون مؤمنين أن فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون maganar ibn tin da yace ta riga ta rushe wa anna al-murad bi umar anna salati daga nan sai mu ce hadisin ibn umar da yake cewa da yake cewa wato menene la taj'alu buyutakum maqabira kamar yana nuna mana kenan a hadisin ibn umar kai da yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum ko wala tatazu quburan sai ma ga hadisin na nuna cewa dai ashe makabarta ba wurin sallah bane wallahu a'lam hadisu wa ma وما ذكر معه ala karahati salati fil المقبرة wannan hadisi da dukkan sauran hadisan da aka ambata tare da shi suna nuna karhancin yin sallah a makabarta wa hiya littahrimi karhancin nan ko na haramci ne li zahirin nahyi fi ba'dha saboda zahirin hani ya zo a wani sashi na hadisan idan ko hani ya zo yana fa'idantar da me tahrim kenan yana fa'idantar da haramci wa zahaba ba'd ulama'i ila butlani salati fiha waɗansu malaman suka ce in ma ka kuskura kai sallah a makabarta to ta rushe babu ita an gane ko waɗansu suna cewa shari'a ta hana ka amma in ka yi sallar ta inganta sai dai kana da laifin yin abin da shari'a ta hana sallar ta inganta amma ka aikata haram don haka akwai zunubi na haramu sallan ka ta azhar ka sauke wajibi wadanda suka ce tun da shari'a ta hana ka idan ka kuskura kai aikin ya rushe dai shari'a ba za ta hana ka abu in ka san abin zai inganta وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه domin hani na nuna rushewar almanhi anhu abinda shari'a din ta hana wa huwa qaul ibn hazm wannan ita ce maganar ibn hazm wa ikhtarahu shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam kuma ya bi shi kan wannan maganar wa shaukani fi nal al-awtar imam shaukani ya bi su kan wannan fahimta a cikin nal al-awtar wa rawa ibn hazm an al-imam ahmad ibn hazm ya ruwaito magana ma daga Imam Ahmad dan Hanbal annahu qala Imam Ahmad ya ce man salla fi maqbaratin aw ila qabrin ada abadan duk wanda ya kuskure sallah a makabarta ko yana mai fuskantar kabari to sallah ta rushe ya sake ta har abada ana bin shi bashin wannan sallah to shine kwanaki da aka tambaye ni dangane da sallah a masallacin da yake da kabari nace duk wanda ya sallansa ya rushe waɗansu suka yi ta maganganu a kai to ga yanda muka ciro mu ma <laughs> muna da salaf a kanta tun daga imamu ahmad shine imamu ahlus sunna wal jama'a haka lakabin sa yake imamu ahli sunna wal jama'a aikin su khidma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin su bayar da kariya ga addinin musulunci akan haka an yi masa bulala an dake shi an watsa masa ruwan sanyi a yi ne mai tsananin sanyi duk dan ya kauce daga kan sunna yaki malaman zamanin sa suka zo suka yi taqiyya suka bayyana abin da ba shi zuciyar su take nufi ba aka kyale su tunda sun kafa hujja da ayar qur'ani yace ni idan nayi taqiyya lamari ya lalace jama'a suna karban hukunci a wurina da na ce ya halatta ko da a zuci ba haka nake nufi ba duk bai za su karɓi wannan bid'ar su mai da ita sunna gara in mutu ni kadai su tsira da addinin su da in rayu su halaka ma mu ahlus sunna wal jama'a kace me kai kuma Eh. a kan da ya nuna suna sallah to kuma wannan ya nuna yin kafa a amaluhu illa min salat to sai ka kawo wancan hadisin cikin kusur na wannan umumin wannan hadisi to cewa eh eh eh eh to to me wannan ke fa'idan tarwa Thank eh ba maganar wannan ba tabbata kenan kai sabuwar magana ce kai magana ka tana dangantaka dangane da yin sallah a barka ba zai sake ba sallar su ta inganta a to su Sheikh Abdul Muhsin Labar ko ba su yadda ba saboda suna tare da Imam amma. ku yi hakuri da tambayoyi sai mun je karshe sun makala bin hazmin wa kariha salata ila al-qabri wa fil maqbarati wa ala al-qabri Abu Hanifa wal Auza'i wa Sufyan Ibn Hajar Ibn Hazm yake cewa daga cikin waɗanda suka karhanta yin sallah ilal kabari a fuskanci kabari a yi sallah wa fil makabarati ko wato a makabarta wa kabari ko a haukan kabari ayi yi sallah masu karanta haka akwai abu hanifa wal auza'i wa sufyan wa lam yara malikun bi zalika ba'sa malik yake cewa la ba'sa wa tajalahu ba'da muqallidihi waɗansu daga cikin masu yawa malik mukalladanci wannan fa maganar ibnu hazm ce <laughs> yace sun kafa hujja wai sun nemo wa malik dalili suka ce tunda kuka ja faɗa haka yana da dalili ba fa shi ya faɗa ba ka san mukalladi kenan wato sai ya nemo masa dalili sun kafa masa dalili bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce domin annabi da mutum da bata gare shi sallah ala qabril miskinati sauda ya yi sallah kan kabarin wannan miskinar wadda take bakar fata bayan mutuwarsa wato wata biyar Allah ta mutu annabi ya tambaya dan me ba ku sanar da ni ba suka ce dare ne sai muka ji tsoron mu tayar da kai sai annabi ce a nuna mun ka. wadan suka ce namiji ne a wata riwaya sai ya je kabarin wannan mutumin ko ya je kabarin wannan matar sai ya mata sallah wannan mun karanta ta bayan muku manta to wai suka ce su ba fa shi malik ne yake gaba hujja ba mukallidu masu bin sanar suka ce wannan shine hujjan malik yanzu dan Allah yana na hujja take wannan fa annabi ba kan kabarin yaho ba matsalan da ake magana ta hukan kabarin kai sallah annabi kan kabarin yaho ya sallah ya je ya tsaya wurin kabarin ya sallaci mewa wannan sallar sallah ce ta jana'iza su kuma yin sun kawo magana wata sallah da wanda da bata jana'iza ba su kafa wajen da hadisin da yake magana kan jana'iza to shikenan to kaga ibnu hazm ko zai ba su mamaki qala ibnu hazm hazm yace wa hadha ajabun ce <laughs> wannan ko abin mamaki nahi ka bihi an yakuna haula alqaumi yukhalifuna hadha alkhabara bima jaa bihi ce ba ma ta wai wannan mutanen sun saba wa hadisi karan da ya hana sallah a makabarta ba ta ma nan ake ba fala na an ta tusalla salatu janazati ala alaman dufina sun bai ya ce su ba. a mazhabin su ba sa halarta idan mutum ya mutu an binne shi a ji a yi masa sallah in dai an binne magana ta kare ba su yadda ba a je kafin sa a yi masa sallah don me sai kawo wannan hadisi ba sun ma bihu na ma laysa fihi asarun minhu wala ishara yace sannan zo su halatta abinda babu ko da maganar sahabi a kan wata tabi su kawo abin da yake ba wani magana ko ta sahabi a kan wata tabi'i mukhalifatan li sunan sabita kawai dan dai su ji dadin sabawa sunnoni tabbatattu kala yake cewa kullu hadhihi al-athari haqqun duk hadisan makabarta ko akan kabari ko a fuskanci kabari illa salatul jinazati sai fa in sallah ta gawa ce an binne mutum ba ya masa sallah ba sai ka je kan kabarin kai masa sallah wannan nasi ya zo babu komai fa inna hatu sallah makabarati wannan ayi sallah a makabarta to nan gurin fa shi ma ya kwaba za mu je tambaya shi ma ai masa radi wa alal kabari ayin sallah akan kabari allazi qad dufina sahibuhu wanda an riga an binne mai shi kama fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi aikata yace no harimu ma naha anhu duk abin da annabi ya riga ya hana mu mun haramta shi ba za a yi ba wa na'uddu min at-taqarrub ila allahi an naf'ala misla ma fa'ala muna kirga duk abin da annabi ya aikata a matsayin abin da zamu nemi kusancin Allah da shi fa amruhu wa nahyuhu haqqan haninsa da umarninsa gaskiya ne wa fi'luhu haqqun aikinsa gaskiya ne wa ma ada zalika fa batil duk abinda ba nan ba shirme ne ibn hazm ke ya zare takobin sa kenan tabiya ta albani yace qultu wa fima qalahu fi salati aljanaza tanzaru cewa wai aje cikin makabarta ayi sallan gawa yace wannan akwai ta cewa akai maganar in an binne mutum ba ya masa sallah ba a je wurin kabarinsa a yi masa sallah wannan daban ya tabbata annabi yayi amma a ɗauki gawa a tafi sai an je cikin makabarta a ajiye ta a yi mata sallah sannan a sa ta cikin kabari to wannan kuma yana neman dalilinsa wanda shi ibn hazm ya hada wancan da wannan ya hada ababe mabambanta juna wuri daya ya samu zuhul na hankalinsa kamar cewa wato duk iri dai ne bayan ko suna da bambanci da juna yace li annahu la nassa ala jawaziha fil makbarati ba nassi da ya nuna halaccin yin sallar gawa cikin makabarta walau kana ibn hazm min alqa'ilin bil qiyasi da a ce ibn hazm yana daga cikin wanda suke kafa hujja da qiyasi la qulna innahu qasa zalika ala salati ala alqabri da sai mu ce yayi qiyasi ne dangane da halaccin yin sallah akan kabari ma'ana in an binne mutum ya halatta ka zo kabarin kai masa to da ya yi ta da qiyasi da sai mu ce yayi qiyasi sai ya ɗauko sallar gawa a cikin a makabarta daidai take da yin sallah bisa ga wanda aka binne ba a masa sallah ba da muka ce ya halatta to amma shi kuma bai da kiyasi ba ce yaya za a yi wannan kuma yace walakinahu yaqulu bi butlan al-qiyas sai dai ibn hazm yana ganin duk kiyasi shirme ne min aslihi gaba ɗayan sa fashi wa salatul janazati fil maqbarati khilafu sunnati allati lam ta'ti illa bi salatiha fil musalla yace a je a kai gawa cikin makabarta ayi sallah wannan ya saba ma sunnar annabi wanda ita sunnar annabi lam ta'ati kwata kwata bata zo ba da wani bayani illa bi salati hafil musalla sai dai cewa ita sallar gawa a yi ta a musalla ke bantaccen wuri ake so a ware a gari ko a unguwa ko a kauye wanda duk wanda ya mutu a kawo shi nan a yi masa sallah sannan a kai shi makabarta wa fil masjidi ko kuma a sa cikin masallaci a yi shi ma wannan ya halatta kama sabaka hu fi mahallihi kama yadda bayanin hakan ya riga ya gabata a bugiran da ya dace a yi shi bal qad jaa an-nahyu sarihu an as-salati alaiha bain al-quburi hani ya zo karara wanda ya hana yin sallah a bisa ga gawa bain al-quburi a sata tsakiyar kaburbura kama fi riwayatin fi hadisi Anas al-madhkur fi hadha al-fasli kama yadda wata riwaya ta zo ta hadisin Anas wanda aka ambata a wannan fasali da muke magana wa huwa al-hadisu thani minhu shine hadisi na biyu shi thumma inna karahata salati fil maqbara sannan kuma karahancin yin sallah a makabarta din nan tashmulu kullu makanin minha a kowane wuri cikin makabartan kar a ce kaga yanzu sabon magana karatu an yanke fili an ce wannan makabarta ce sai ya zanto kabari ɗaya aka binne ba a fara taruwa da yawa ba ya halatta a yi sallah cikin wannan filin to nan ne zai zo maka maganar ka gan shi nan yanzu zai zo sai ka sa lura yace tashmulu kulla makanin minha karhancin ya shafi kowane bigire a cikin makabartar kowane sashi cikin makabartar sawa'un kanal al-qabru amama al-musalli aw khalfahu shin kabari yana gaban masallaci ko yana bayansa aw an yaminihi aw an yasarihi shin yana damansa ko yana hagunsa li'annan nahaya mutlaqun dan hadisi ya ce kar ai sallah a makabarta bai ce ba sai in ta kaza ne ko ta kaza ne ko ta kaza ne wa min al muqarrar fi ilm al usuli yana daga cikin tabbataccen abu a wurin malaman usul al fiqh an al mutlaqa yajri ala itlaqihi hatta ya'ti ma yuqayyiduhu wato shi mutlaq yana tafiya akan itlaq dinsa har sai wani abu ya zo da nuna kaidi sannan a kayyade shi ma'ana in hadisi ya zo da fadi ba ka rage masa fadi sai in kana da wani hadisin da ya rage masa fadi in ba haka ba dauke shi a fadin sa ya ce kar a yi sallah a makabarta sai mu ɗauki duk fadin da zai karɓi sunan makabarta mu ce ba a yin sallah ba za mu ware wani wuri ba mu ce banda sashi kaza da wurin da ba kabari in muka yi wannan da'awar wannan da'awa ce sai mun kawo dalili wal bayyinatu ala ala man idda'a wal yaminu ala man ankara kenan wa da'awa ma lam tukam alaiha bayyinatun fa ashabuha adiyaw walam yarid huna shay'un min zalika ba wani abu da yazo da yake nuna kaidi wa qad sarraha bima zakarna ba'd fuqaha al-hanafiyyati cikin malaman fikihun hanafiya ko wanda suka bayyana abin nan da muka faɗa kama ya ci kamar yadda bayani ne zo yace fa qala shaykhul islam ibn taymiya fil ikhtiyarat al ilmiya ibn taymiya ya faɗa cikin littafin sa mai wannan suna yace wala tasihu salatu fil maqbarati wala ilaiha yake baya halatta yin sallah cikin makabarta haka baya halatta yin sallah ana fuskantar makabarta Wannan nahyu an zalika inna ma huwa saddul li zari'ati shirki abin da yasa shari'a ta hana yin sallah a makabarta dan a toshe wata kafa da za ta iya bada daman yin shirka wannan kafar ita ake so a toshe kun gane ku wa zakara fa'ifatun min ashabina waɗansu daga cikin malaman mazhabar mu ko sun ce أن القبر والقبرين layin يمنع من الصلاة إن جي ابن تيمية waɗansu 'yan a Ahmad bin Hanbal suka ce wai in wuri kabari ɗaya ne kaɗai, ko kabari biyu ne kaɗai, babu laifi a yi sallah li'annahu la yatanawaluhu ismul maqbara suka ce sunan makabarta baya shafan kabari ɗaya ko biyu sai sun kai uku zuwa abin da ya sama tunda jam'i a larabci zai fara ne daga uku zuwa sama daya ya zama mufrad kenan biyu ya zama musanna jam'i daga ina zai fara sama haka waɗansu suka faɗa amma ibnu taymiya zai zai bar su ya suka ce wa inna mal makbaratu salatatu quburin fasaida suka ce wa makabarta sai an samu kabari uku zuwa abin da ya sama yace wa laysa fi kalami ahmada wa ammati ashabihi hadha al yace amma a cikin maganar shi shugaban mazhabar imamu ahmad bin hanbal da mafiya yawan malaman sa malaman da ke cikin mazhabar su ba su bambance ba cewa wai akwai mace tsakanin kabari ɗaya biyu da uku duk kawai inda kabari yake sunan sunansa makabarta wannan shine fatawan ahmad shine fatawan mafiyarin rinjayen malaman mazhabarsa kun gane ku bal umumu kalamihim wa ta'liluhum wa istidlaluhum yujibu man as-salati yujibu man as-salati inda qabrin wahidin min al-qubur yace idan muka lura da maganar su da kafa hujjar su da dalilin da suke bayarwa yana wajabtar da hana yin sallah ko da auren kabari guda ɗaya ne cikin kaburbura wa huwa sawabu ibn taymiya yace wannan ko shine daidai wal maqbaratu kullu ma qubira fihi idan an ce al maqbaratu ibn taymiya zai koma lugar kenan ya ba su ansa yace wal maqbaratu kullu ma qubira fihi sunan al maqbaratu yana gaskata ne akan dukkan wani wuri da aka binne mutum ba bambanci tsakanin mutum ɗaya da mutum miliyan in dai an binne mutum a wurin ya zama mai al maqbaratu li'annahu la annahu jam'u kabarin yace ba wai jam'i ne kabari ba wato kaga su waɗancan wanda suke cewa kabari ɗaya da kabari biyu baya ansa sunan makabarta me suke nufi sai in an kai uku su sun fahimci wato da alqubur da almakabaratu ɗaya ne bayan ku ba ɗaya bane ba alqubur jam'i ne na me na kabari alma almakbaratu shine mahallu dafnil mayyit wurin binne mamaci ɗaya ne ko miliyan shine mai almakbara to annabi ce as-salatu yace al-ardu kulluha masjidun kai illa al-maqbarata wal hammam to annabi yace al-maqbara bai ce al-qubur ba yace wa qala ashabuna waɗansu daga cikin malaman mazhabar mu suka ce wa kullu ma dakhala fi ismil maqbarati mimma hawla al-quburi la yusalla fihi duk abin da zai ansa sunan makabarta mimma hawla al-quburi daga irin filin da yake makotaka da kabari la yusalla fihi shi ma ba a yin sallah a cikin sa malam magana ka ta fi dugu fa hadha yu'ayyinu anna al-man'a yakunu mutanawilan li hurmati al-qabr al-munfarid wa fina'ihi al-mudaf ilayhi wannan na nuna hanin da shari'a ta dangane da yin sallah a makabarta wannan hanin ya shafi alfarman kabarin mutum daya wa fina'ihi al-mudaf ilayhi da dukkan wani filin da yake makwabtaka da kabarin ba a yin sallah a wurin sai in fili ya yi nisan da baya makwabtaka da wannan kabarin kun bayyana ku wa zakar al-amidi wa ghayruhu annahu la tajuzu salatu fihi imam al-amidi da waɗansu malamai sun ce la tajuzu salatu fihi ba shi halatta yin sallah fihi cikin sa me cikin me ayil masjid allazi qiblatuhu ila al masallacin da al-qiblar sa tana fuskantar kabari ba shi halatta yin sallah a cikin sa hatta kuna bainal haiti wa bainal maqbarati ha'ilun akhar har sai ya zanto banda katangar makabarta to an yi wata katangar daban sannan sai aka sannan ka fita daga cikin hani amma ko da a ce kawai daga ka kamar ka sallah to baka yin sallah a yayin wannan sallaci an fahimta da kyau wa zakara ba'dhum hadha mun ta mana aka musanta daga Ahmad في كلام الشيخ رحمه الله التسريح بأن إلة yace a cikin maganar ibnu taymiya albani ke magana kenan yace za mu fahimci cewa dalilin da yasa aka hananta yin sallah kabarta inda sun zari'a babban illan da ta sa haka shine saddu zari'a a toshe kafar barna wa hadha ahadu qawlayil ulama wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ne kuwa wal qawl al akhar wata magana ta biyu suka ce annal illata inna ma hiya najasatu ardil maqbarati wadan suka ce an hana yin sallah a makabarta dan saboda najastuwar kasar makabarta din ta ce waye ce muku da jisa sai ai wannan kuma wata da'awa ce daban sabuwa yanzu kuna da'awar mamaci ya zama najasa kenan wanda wani nasi kuma nuna haka annabi ya ce almomin la yanjus waɗansu suka yi da'awa suka ce a'a wai mai yiwa ya wuda ya fito daga bakinsa lokacin da aka ɗauko shi za a binne shi ko kila akwai rauni ko magunya a jikinsa to rauni da magunya da yawu da majina da ke fitowa daga cikin dan adam wani nasi kuma ya ce waɗannan najasa ne ba nasi ko ɗaya daga annabi da ce wannan najasa ne duk jini da zai fito daga cikinka ko kofi ɗaya ne ya ɓata rigarka wannan ba najasa bane matukar daga cikin kai ina fata mun fahimta duk mugunya da raunin ka zai duk wannan ba nasa bane ka yi sallah da ita ba nasi ko daya cewa jini sai in dan ka ne yi ufa an yasiri dami kuma wace hatta kasiru ba ne yasiri ko wanne su waɗanda suke cewa illan da ta sa aka hana yin sallah a makabarta shine najasatu ardul makabarati wannan ba hujja bace ba ba wanda yace kasan makabarta har wato najisa ce shari'a ta hana ka ba wai dan wurin najasa bane a'a dan dai toshe kafar barna shine saddul lazariati wanda wannan asali ne babbar daga cikin asalai na fiqh Imam Malik ibn Anas wa huma qawlan fi mazhab al-hanafiyya wadannan maganganu guda biyu suna nan cikin mazhaban hanafiyya wa qad ashara ibn abidin fil hashiya ibn abidin ya nuna a cikin hashiya ila fil qawl thani cewa magana ta biyu din nan farar rana ce min huma cikin maganganun guda biyu cewa wai dan najasuwar wurin ya ce wannan mai rauni ce sai dai dalili shine dan dai a toshe kafar falla saddul lizari'a wa zalika li anna al-istihalata mutahhiratun indahum wannan lafazin nayi nayi in fahimci me yake nufi da wannan ban fahimta ba محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم